فإذا قضي بالصلاة فانتشروا في الأرض To wai da kuleti salatu in ka kare sallah fantashiru fil ardi ku wace cikin ƙasa wannan amru ibahatin ya halatta wabtagu min fadlillahi kuma ku nemi kyautar Allah kenan da an gama babu sauran zama cikin har ma ka tsaka yana fida nan muka rushe na kai ta ahi don a san wato an hita daga wannan kangi don fatauci wa tasarrufi fi hawaijikum da abin aiki ga bukatocin ku hadha huwa al farq bayna al-islam wa ghayrihi wannan shine bambanci tsakanin musulunci da wanda ba musulunci ba wal islamu jama'ad dunya wal akhirah wato musulunci ya tara duniya da lahira fasara hukumuhuma fi shar'i wahidan hukuncin su ga shari'a guda ne kowane aiki kai ba da Allah ya ce ba laifi guda ne fa kullu amalin fil islam kowane aiki ga musulunci ala muqtala shari'ati ibadatu kowane aiki kai ko da ruwa ne kake sha kai kamar yadda shari'a ta ce ibada kai wala udlata fil islam illa bi qadarin ragabati saboda haka babu hutu cikin musulunci sai gwargwadon bukata wal hajati da bukata bi khilafi baqil adyan banda sauran addinai فالسبت عند اليهود محرم فيه العمل إلا الإبادة wato asabar ga ga yahudawa babu ba komai sai ibada kawai ko wani aiki an hana illa lil ibada illa lil ibada sai don ibada kawai aiki don ibada wa kadhalika al ahad haka nan ahad inda nasara shi ma haka fal muslimu kullu amalihi wato shi musulmi dukan aikinsa idza amilahu bi muqtal shari'a in yayi shi kamar yadda shari'a ta ce wa huwa ibadatu ibada ne ko da bacci ne wani zalika qala Allah ta'ala don haka Allah ya ce wazkurullaha katiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna ko za ku samu babban rabo fi jami'a malikun ga dukkan ayyukan ku ko mi za kai ka tuna ka ce ya Allah ce ayi shi eh, in ka ta in ka ta fi salga kai yadda Allah ya ce da kai da wanda ya tafi masallaci duk dai eh? ba taruwa masallaci ɗaya ba kowane aiki za ka yi ce yaya Allah ce ayi kamar ka tafi masallaci in ka tafi gonanka kamar ka tafi masallaci in ka tafi ofis ɗinka in ka yi kamar yadda Allah ce kamar ka tafi masallaci domin duk ayyuka ne na tsaron duniya na tsaron abin nan eh, musulmi su zauna abu guda kun gane ko eh. Eh. wahidan akwai alif an samu eh. eh? eh? baka karanta littafan shehu usmanu ba karanta abin nan bayanul bile ka gani duk ya ce abin nan mawdu'ai ne eh ko da yake akwai su cikin littafin Sayyid Abdul Qadir al-Gunya li Talib al-Haqi amma duk da ka ya ce duk abin nan rubuta su an kai ba na gaskiya bane kuma akwai da ake karanta zai in Allah sauƙaƙe sun bayyana Allah ta'ala bayan haka nan Allah ya bayyana waƙata hurmatil amali li ghairi salati lokacin da an ka haramta aiki in ba sallah ba fil jumu'ati wa huwa minan nida'i daga kira ai asani na biyu allazi kana fi ayyamin nabi wanda an ka sani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ila intihai salati har karewa sallah wal khutbatu qabla an tuj'ala al khutbata Eh, qabla salati haka nan da sai an yi sallar juma'a sannan ai huduba kun gane ko ha kenan yin sai an kare huduba ba ai ba ai aikin komai sai an kare huduba sai an yi juma'a sannan ai huduba sai an yi huduba sannan ai juma'a kamar idi kaga sai an yi sallah sannan ai huduba haka nan da juma'a take summa intihai salati ba da an ju ilatul huduba ba da salati amma bayan haka nan sai an ka juyar kamar yadda eh, ayat da ta fi za ta nuna sababin juyawa da an yi hudu ba an kai sallah da an ce assalamu alaikum shikenan fa qala yace wa idza ra'au tijara قل خير من ومن التجارة wa الرابحين وإذا رأوا in sun سنك wani fatauci la hawan ko wani wasa in faddu ilaiha sai su wace zuwa gare zuwa gare ta zuwa ga fataucin din ba zuwa ga wasa ba ai ila tijar su ta sama wurin fataucin zannan minhu anna hurmatul bai'i ila intiha islati faqat domin can da farko sahabbai suna tsammanin haramcin ciniki har zuwa karewar sallah ne ba sai an yi hudu ba duna al ba sai an yi khutba ba fa zahabu ila tijarati an gama sallah kenan sai fatake suka zo aka buga kuje ga fatake sun zo shikenan duk an ka wace kada a saye ba abin nan ba eh, kada abin nan menene supply eh, ko ai ta don a samu supply na allocation eh, eh kai masarufi wata da kuka kaima sun ka bar ka tsaye cikin khutba ba ai idza ra'au jata yanzu kaga fatauci aulahon ko wani wasa la fallu ko ko aulahan la yanfallu la fallu ba za su wace ba wala yatruku ba za su bakka ba qa'iman tsaye ta hadubu kana hudu ba li anna hudurahum lil khudbati shartun fi salati fi sihhati salati halarta abin nan jumu'a hudbar jumu'a sharadi ne ga abin nan ga ingancin sallah wayurwa an ruwaito annahu kana sallallahu alaihi wasallama ya hadubu yawmal jumu'a annabi ya zan yana hudu ranar jumu'a ba da salati Kadimat eh, irun sai wani ayari wanda ya yi fatauci daga sham ya zo wadda riba hit hitablu sai an ka buga ganga saboda ya zo alal alati bisa ga al'adar laraba in fatauci ya taho sai a buga fa kharaja lahan nasu min sai mutane suka fita don fataucin nan daga masallaci Gairas na ashara rajulan banda mutum goma sha biyu kun gane ko wa idza kana wato shikenan wannan ya nuna matukar an sami mutum goma sha biyu ban da liman sun kai sallar juma'a in bayan juma'a ta kahu sallar ta yi ya ɓaci wa idza kana tarkul jumu'ati litijarati allati fi har fa'ida in ya zan barin jumu'a don fatauci wanda yake akwai amfani ga fatauci a shari'a na shari'a wato in ya zan mamnu'an barin barin hudu ba ya zan mamnu'an ba tarku halin lahu ashaddu man'an to a bar a bar sarin sauraren hudu ba don saurare don zuwa wasa ya yi tsanani domin watauci akwai amfani ga shari'a kun gane ko wa in ta sahabatu radiyallahu anhum la yatrukuna halillahi in ko da yake su sahabbai ba su barin hudu don wasa kama ya dullu alaihi adamu ruju'il damiri lillahawi kun gani da an ka ce idza ra'awta jatan aw lahawan nifalu ilaiha ba ce ilaihi ma ba an nuna kenan zuwa ga fatauci ɗaya suka tafi ba su zuwa ga wasa kun fahimta ko to ta faƙalliya ummar hukuma wato amma an game su don hukunci ya game har abada da wasa da abin nan da fatauci duka an hana ma qaddimat khutbatul juma'a ala ala salati bayan haka sai an ka gabatar da khutba akan sallah bis sunnati da sunna ba ƙur'ani ne ba amma annabi yace a mayar da ita gabanin sallah tambihan li ahammiyatiha ala baqi hudu bi salawat don a nuna ta hi zama muhimmiya bisa ga sauran hudubobin wasu salloli misal al-idi kamar idi fa fil ko fa hiya fil jumu'ati shartu wato ga jumu'a tilas ne sai an yi hudu ba in ba hudu babu sallar jumu'a ka hududul jama'ati kamar jama'a su hadu allati tan aqidu hal jumu'a wa laha wanda yake jumu'a na kulluwa gare ta wa ma hudur gairiha min al min al khutabi fa da an yi sallar idi ko an yi sallar roƙon ruwa ko abin nan ya an kai huduba mutum ya tsaya mustahabi ne amma sallar juma'a wajibi ne don haka an kamar shi daga farko har yadda mutum ba zai tunanin tashi ba kun gane ko to in ya zan kuma wato abin nan abin da adda amfani ma an hana shi lokacin sallah to wanda bai da amfani wasa wannan kun ga ya nuna kenan kili cikin masallaci shi kuma haram ne tunda babu inda an ka halatta yin kiɗi abin nan cikin masallaci a'a to in ya zan abin nan sai annabi ya yi mu gani ko me an ka ce ka yi kuma sai annabi ya nuna maga da ake yi sai to sun ce ayi an tarbe shi da hmm. an tarbe shi da i tarbo wannan ai ya taho yana bako ya taho madina mutanen madina sun tai sun gayyato shi daga makka Allah ya karɓa su an an ya hijira zuwa gare su sun taho suna sababbin musulunci ba san komi ba shin me ya za su tarbe shi ba duk abin da al'ada su na farin ciki shi za su yi ba bayan haka nan eh, da ya taho ya zauna kaji an koma tarban shi da kidi har ma da ya tafi badar ya ciwo nasara ya komo kaji an tarbe shi da kidi ah, akwai inda yake ya iske ana kidi cikin gidansa wato yarinya tana kiɗi cikin gida Ah, abin nan ah, ah, wato ya kyale ta tana bugun da abin nan bandiri cikin gida dundufa bayan haka na sai abubakar ya taho sai ya ce shaidan gidan annabi sai ya ce a a kyale su li kulli qaumin idun wa hadha iduna ko waɗanne mutane suna da idi wato wannan ya nuna kenan yara ba a hana musu su yi yan wasa domin ka hana su sai su yi inda ba kanan su yi wanda ya tsanani bayan haka nan umar ya zo radiyallahu anhu da tsinkan shi kohar gida sai ta ganga makaranta ta gudu sai annabi ya ce shaidan bai haduwa da umar wuri guda tom in ya zanu wata wannan kirkidin nan take shaidan ne yaya ta yi gaba ga annabi don a nuna annabi wato shine mai ja na sama tilan ne ya zama mai rahama fiye da na ƙasa kaga na kasa don sun yi abin nan kudi bai da izala ke wa izala ne masu tsanantawa ko wanda ko kada a haɗa maza da mata hmm. a inda Allah khairu min Allah ka ce abin da a wurin Allah wata ga waɗanda sun kai imani khairu min Allah ya fi daga wasa wa min tijara kuma ya fi daga amfanin fatauci fa nabul lahu ghairu domin amfanin wasa ba tabbata shi ba iyaka ka ce motsa jiki kawai amma yaro in yana yi bai san motsa ba jiki yake yi ba wannan motsa jiki yana halatta ne a'a wato akwai inda yake halatta kamar misalin abin nan ba shi yasa an ka yarda da an ka yarda da tsere na abin nan su kwallo don sojoji su yi abin nan ba ai don fatauci don abin nan ne don yaki ne ka gane ko shine amfanin nan to <clears throat> wa nabi tijara kuma yayi amfanin fatauci wa shi amfanin fatauci laysa bi mukhalladin ba tabbatacce bane wa min hadha yu'lamu washu taqdimin la don haka an ka san wato an ka gabatar da abin nan wasa fa innal fa innal idam tuqaddamu alal alal malakat wato wannan babu da amfani gaba dai wannan ku akwai amfanin saboda haka ashe mai amfanin ma an ce ba abin nan bai da amfani ba a jinki ba a ba a barin hudu ba ba a barin hudu ba saboda shi balle wanda bai da amfanin gaba ɗaya kun gane ko wallahu khairur raziqin Allah shine mai cin masu azurtawa a ce in ya in ya zan don amfani ne kake yi to Allah na baka abinci wanda Allah ke ba abinci don me zai neme shi daga wani yuqalu kullu insani yarzuqu ilahu ana cewa kowane mutum yana ba da abinci ga yaran matansa ko iyalinsa amma min rizqin Allah ta'ala daga arzikin Allah wato shi sababi ne amma mai ba da arzikin Allah fala ma kana ta sura ta da'u ila al bil ilmi lokacin da sura ta zan tana kira zuwa ga ayi aiki da ilmi wata na utarka ta kuma tana hana barin ta'a wal ittikal da dogara ga banza bi sharafil aba'i da sharafin daraja uwaye bada an bi tasbihi bi sigatil mudari ala washil mustamir tace yusabbihu ba ce sabbaha ba don a nuna kenan har abada ai ibada abin nan ba ta yankewa wa hata ma sannan ta kare ta sura bi kafalatin lahi bi rizqi ibadihi na cewa Allah shike bada abinci ga bayi saboda haka don wani ya ce ba zai baka abinci ba kada ka damu shi ma yana neman a bashi kun gane ko eh. hatta la yashghiluhum huwa ni ta'ata har neman abinci kada ya shagaltar da kai daga ibada بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول To, kun ga akwai munasaba tsakanin wannan sura da za mu karanta da waccan, domin waccan ta nuna ko kana da ilimi in baka yi aiki da shi ba bai amfani. To, ga wannan su kai sun ce musulmi ne amma kuma ba su musulunta ba, wato munafuci. Kun ga akwai da munasaba, akwai dangantaka. Wato, suran munafiqai wato wadda za ta bayyana wa halaye waɗanda ake gane munafiki da su. موضوعها الرئيسي بيان أحوال المنافقين وكشف دقائن صدور da kuran yewar ba bayyanawar abinda da suka kunsa na keta cikin zukatansu liddar rasuli wato abin da suna faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi da yi biya don a san su da wannan halaye fi kulli wakatin wa zamanin ba zamanin annabi ɗaya ba har kowane zamani to gaba bismillahir rahmanir rahim idza Allah ya ce ma annabi in munafikai sun ka zo ma qalu bi alsinatihim ala khilafi ma fi kullu sai su ce da bakuna alhali zuciya ba haka take ba su ce nashhadu innaka la rasulullah muna rantsuwa cewa kai lalle manzon Allah ne ai annaka ya muhammad la rasulullah kai lalle manzon Allah ne haka za su wada wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya tabbatar kai manzon sa ne kamar yadda sun ka faɗa wallahu yashhad kuma Allah na shaida innal munafiqina lakadibun wato musu munafikai masu ƙarya ne fi ma almaru ga abinda sun ka boye mukhalifan lima qalu ashe abinda ake ce ma ƙarya shine mutum ya faɗi abin da ba shine cikin zuciyar shi ba ko da abin da a cikin bakinsu daidai ne ga magana duk da aka karya ya yi domin sun ce kai manzon Allah ne kun ga abin da sun kwada daidai ne amma a ce karya suke yi domin ba su yarda cikin zuciya ba kun gane ko eh, ƙarya ka faɗi abin da yake ba shine cikin zuciyarka ba to ci gaba

wata ta kare su daga dukiyoyinsu da jinainansu fasaddu an sabila saboda ka sun ka karkatar da mutane game da rantsuwan nan an sabila da ga yin jihadi a kansu innahum sa ma kanu ya mun lalle su abinda sun kazan suna aikatawa ya munana wa wai da ra'aitahum in ka kan su ji buka ya samu jikokin kunnan su yana da zai baka shawawa to suna da kyakkyawan jiki ga surar jiki suna da kyau wa in ta zama qawli in kuma sun yi magana za ka saurari magana su wato sun iya magana sun iya karkatar da magali fasahati don fasaha magana wa hum ru'asaul madina sunan shugabannin madina a wannan zamani wa yahduruna majalisar nabi sallallahu alaihi wasallam majalisar annabi wa kana nabiyyu wa man hadara yu'jabuna eh, eh, biha bi hayakilihim ana abin annabi na ganin shawa haka nan waɗanda sun kalata suna ganin shawar sifar jikinsu ka annahum kamar dai su wato abin nan kyawun jiki amma da rashin amfani ko shubun musannada kamar kyame ne kyamumuwa kamar katako ne wanda an jingine gashi fari zo tsawo amma babu rai <laughs> kun gane ku baya da amfani ya sabu na kullu sayatin alayhim sannan kuma ga sai wasu duk inda an kai magana tsoro suke ji ko da wannan cewa na mance abin nan wani abu na jama'a wanda ya ga wani sai su yi tsammanin kuwa ake don a fada su da yaki wato komai an kai magana tsoro suke ji kun fahimta ko eh, ai to sa kane da'in fil askari wa in sha da tunda sai su yi damani akan su ne lima fi qulubihim min ar don abinda cikin zukatan su na tsoro domin duk wanda yake ba gaskiya yake yi ba kullun cikin tsoro shike yi an yunzala fihi ma yubihu diman kullun suna tsoron a saukar da aya wadda tana halartar da jinin su kumul adu su ne makiya sosai fadarhum an ka ce ma annabi shi tsoron su fa innahum yushuna sirraka lil kuffar al harbiyin kullun kokarin suke su samu abin da za su karkatar da magana su kai ga kafirai waɗanda ake yaki da su don su abin nan don su muna naka qatalahumullah Allah Allah la su ana yufakun yaya ake karkatar da su ga hujjoji komai sun bayyana amma su ki yarda wannan Allah la'ane su kun gane ko ba da qiyamul burhan wa idza qila وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون to wai da kila lahum ta'ala in ka ce musu ku zo yarsa yastaghfir lakum rasulullahi manzon Allah shi nema muku gafara wato da an yi lallashin su ku taho ku tuba manzon Allah shi nema muku Allah ya gafarta muku lawawar usan sai su karkatar da kanun su wato ba mu yarda ba su ga kenan zuwa kamar su ba da goyon baya ne eh, yasudduna war aitam ka gansu yasudduna suna kauda kai yuriduna an suna kauda kai wato ba za su sai wajen annabi ba wa hum mustakabirun suna masu girman kai kun gane ko wato su kauda kai alhali da girman kai eh

ba an ce ya an ce su taho don annabi nema musu gafara sai su kiba to an ka ce ma annabi kai ma in kan nema musu gafara Allah bai gafarta musu sawa'un alaihim daidai ne akan su isa gafarta lahum am lam tastaghfir lahum ko ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba Allah ya rubuta ba ya gafarta musu lan ya gafara Allah lahum Allah ba zai gafarta musu bana gaba har abada inna Allah la yadil qawmal fasiqin lalle Allah ba ya shiryar da mutane waɗanda an fasika waɗanda sun kaci daga da'a shi da gangan bayan sun sani to ci gaba eh akwai bambanci eh, kunya akwai kamar yanzu abin nan wani tambaye ka bani abin nan eh, ba ni rance eh, za ka ce wallahi ban da shi kana nuhin nan ban da gida wannan shi da abin nan tauriya amma kunya wato shi ma abin nan kunya kunya Kunya oh kunya ta Hausa kunya ta Hausa a ah, to wannan haya in ta zan don koya gaskiya ne ba ta da kyau ka gane hmm. eh? ba ta zama munafici wato yana yiwa ka kasa faɗin haƙai mai kunya haƙƙinsa ne yake bari eh, don haka wato abin nan tana da kyau Eh, alhaya'u min al-imani ba yana sauka daga haƙƙin sa ne ai kunya dai ne wato al'adar muke nan eh, amma kuma in dai abin ya kamata mutum inda duk ya yi aure ai mutanen nan sun zan mutanen gidansa sun zan abu guda ya kamata a sadu a san juna in babu irin waɗannan jiyayya ina abin nan amma riga ta in ka gaba cito tare ba ta ba ta kama su bane <laughs> <laughs> to wato shine abin nan wato kowane da nasu al'ada amma kuma in an dibi wato yadda ya kamata inda duk an kai aure ga mutane ai an zan abu guda da su kuma ladina ya kuno ne ci gaba ولله خزائن السماوات والارض to ga sifar su kuma ladina su ne waɗannan da ke cewa la fi ala lamar inda rasulillah kada ku ciyar ga wanda wurin manzon Allah hatta yau hadu sai sun wace wato kenan suna ganin kamar su sun ka ba musulmi wurin zama suke ba su abinci daga yau kada ku ko ƙara ba su abinci kwasu wace su bar muna garin mu wato kenan abin wannan ya nuna kenan mahi yawan munafikai daga ansarai suke kun gane domin su an ka iske ah, hatta yan falu har su wace ai ya tafara an su wace su bar shi wato su bar annabi bi an ya yazhaba kullu wahidin minhum ila ali kowa ya koma gidansu wa shugulihi koma ga aikin sa allazi kana lahu qabla zalika wato aikin sa wanda an ka san shi da shi gabanin yau hijira zuwa musulunci walillahi khaza'inu samawati wal ardi Allah yayi raddin wannan magana ta su ba su sani ba wato taskokin samai da taskokin ƙasa na Allah ne bin rizqi ga arziki wa huwa raziqu shine mai azzatawa lil muhajirin wa ghairihim walakin al munafiqin la yafqahuna amma masu munafiqai ba su fahimta ganin suke in an hana abinci shikenan wato za su wace ba san Allah alike da abincin ba zai kawo shi abin nan fiye da yadda yake za mu iya kiyasin waɗannan da waɗanda yan an je wa'azi su ce ka kowa ya abin eh duk ɗaya ne me a bambanci don ka ai wa'azi wato su wace kenan ba ai wa'azi ba Mm, to ci gaba ya kudu masu kora almajirai ko eh. da ko masu kora almajirai da malamai ko kana eh duk ɗaya ne allazi kana da ku ne ko kana alaihi wannan ce wannan kullu wahidin min ila ahli kullu wahidin min ila ahli wa shughulihi allazi kana lahu aikin sa eh. amaluhu mm. ya yi a ce alaihi يقولون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن yaquluna kuma ga magana da suke cewa la in raja'na ila madinati lalle in mun koma zuwa madina la yukhrijanna al-a'azzu min hal wanda yake daraja zai kore wanda yake kaskasci kun ga wannan magana ba ta da kyau wata kenan su an masu gari su an da daraja in sun koma za su kore abin nan eh, ai min sun ka komo daga gazwatu banil musalik ko qawmil hmm. harith min abid darar wa huwa um, abu juwairiya wato lokacin da an ka tafi yakin bani musalik wanda yake daga can an ka taho da juwairiya zojin nabi sallallahu alaihi wasallama tashajara ba'al muhajirin wal ansar sai wasu muhajirai da ansarai sun kai jayayya wajen shayar da ruwa fa balaga zalika abdullahi ibn ubayy sai labari ya kai an ce an yi zage zage tsakanin wasu muhajirai da wasu ansarai fa qala ma sahibana muhammadun illa lutun tama wujuhana wato Muhammadu bai taho ya kawo muna komai ba face don a mari fuskokinmu wallahi ma misluhum illa kama qala alqa'il ba abinda an misalin su da mu kamar yadda mai magana ke cewa sammin kalbaka ya kulka ka ci da karenka yayi kiba don ya ci ka ɗaya ne amma wallahi la in raja'ana il madinati wallahi in muka koma madina wato wannan ya nuna kenan a lokacin nan ba madina suke ba la yukhrijanna al a'adhu min al azab wanda ya daraja zai hidda wanda aka kalkastacce sun qala li qawmi sannan yace mutanansa ma za fa'altum bi anfusikum to ku da me kuka aikata da sun ka doke ku kada allantumuhu bi ibla kun saukar da su garuruwan ku cikin gidajen ku Eh, wa qasamtum fi amwalin kun karaba da su dukiyoyin ku kun karaba kun ana ci tare mi kun kai sai sun ka tawo suna ta duka ku amma wallahi law amsakatum anhum fadala ta'am wallahi da kun rike sauran abincin ku kun ki ba su la tahawwalu min indikum da sun juya sun bar ku fi tunfiqu alaihim hatta yanfadu so saboda haka nan gaba kowa ya ba su wani abinci har su wace min hauli muhammadu su ban muhammadu shi dai shi ba ya tayya su huta kun gane fasa mai azalika zaid ibn arqam sai wani daga cikin abin zaid ibn arqam ya ji wannan radiyallahu anhu wato haballaga hu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya ga annabi ya ce ga abinda ubayyu ya ce fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abdullah wato sai annabi yace ma abdullah dan ubayy dan ubayy din anta sahibul kalamin ashi abdullah din anta sahibul kalamin ladhi balagani anka an kawo min labari an ce ka ce kaza ka ce kaza haka ne fa halafa annahu ma qala shay'an sai yace wallahi ƙarya ake masa wa an kada ya musu kun gani abin da munafiki fa ablahu Allah Allah ya kunyatar da shi an ka saukar da aya wato da har shi wancan zaidu ya damu domin an nuna ba karbi magana shi ba sannan Allah saukar da wannan ya ji daɗi walillahi al-izzatu wato al'izza abinda izarin jaya ba sun ce a azu da a azallu ba a zallu wanda ke kaskasci a azu wanda ke izza wanda ya karfi to an ka ce izza ga Allah ɗaya take wani rasuli kuma izza ga manzon shi take walil mu'minina kuma izza ga mu'minai take walakin almunafiqina la alamu amma munafiqai ba sani ba domin duk wanda ba akan gaskiya abu bai iya fada sai zage zage ko magana shi ma ta tsaya guda ba kun gane ko wa ba da kashi ahwalul munafiqin bayan bayyanawar to halayen munafiqai hazar Allah ta'ala bima yati wato Allah ya tsoratar ga abin da attahe wa nahahum an tashabbuhi bil munafiqi ko mm. wato ya hana mutane su yi kama da munafiqai fil igtirar ga ruduwa bil amwali wal auladi wato ga an faɗa mana yadda munafiqai suke mm. eh, izza su duk da dukiya da wani abu to an ka hana musulmi koyi da su ga abin da ta yi faƙala ya ce ya yi amanu la amonu amwalukum ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم To ya ayyu amanu ya imani la tulhikum amwalukum kada su shagaltar da ku wala auladukum kada ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikrillahi ga ambaton Allah jami'ul fara'id dukan farle za ka yi ka ce Allah kun gane ko kada dukiya ta shagaltar da kai daga mi Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda yake ya shagala da dukiya ko ya'ya ya bar abin da Allah ya ce fa ulai kumul khasirun wadannan sune masu hasara wa anfiqu wa anfiqu يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من To wa an fi ƙuƙumu min ne ku ciyar fi zakati wa gairi ha ga zakka da waninta ku razaqakumullah ga abin da yake Allah ya azurta ku min kablu ku min kablu an yati adakum ku ciyar tun mutuwa ba ta zo matsayanku ku ba ya kulu rabbi laula ne sai ya tsorar da na sani yana ce ya Allah ya ubangiji don ba kai min jinkiri ba ila adalin qaribin zuwa ga wani dan lokaci na kusa a sadaka yi sadaka domin duk wanda ya Allah ya bashi wadata ya ki hidda zakka to in mutuwa ta zo gare shi sai ya gurin a bashi lokaci ya yi hidda zakka ya komo ah, kamar wanda ya buta shi kuma wurin shahada shi kuma gurin yake a mashe shi duniya don ya kara wata daraja ta ɗaukaka kun gane ko wa aku min salihin in zan cikin salihai fa asadaka in yi sadaka wa aku min salihin ya Allah don mi baka dan jinkirta min ba in yi sadaka in zan cikin salihai bayan aku ji shine in yi haji qala ibn abbas radiyallahu anhuma ma qasara ahadukum fi zakati ba wani ahadun fi zakati wani mutum guda bai takaita ga hidda zakka ba ko kuma haji ya wajaba gare shi ki zuwa illa sa'ala rij'ata inda al-maut ya roki a mayar da shi lokacin da mutuwa ta zo gare shi har ya samu yesu a lokacin da bai yiwa walan yi akhirar Allah nafsa to walan yi akhirar na nafsa Allah ba zai jinkirta mu wata rai ba idza ja a lokacin da ajalin mutuwar ta yazo ba a jinkirtawa saboda haka ko in yayi sake saken nan ya tabbata Allah tsare mu wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne ga abinda kuke aikatawa ya ku mutane ko kuma a masani ne ga abinda suke aikatawa wato da ya ya alamu ya san shi wa yujazi anhu yana saka mu aikin nan bima hu alu ga abinda da ya dace wasan bada baluhu wato eh, wani daga cikin malamai yayi bincike min hadil ayati ga wannan aya yayi binciken umrar nabi sallallahu alaihi wasallama hmm. li anna sura ra'asa salasin wa sittina sana ko sura domin wannan sura ita ce ta talatin ta abin sittin da uku akabar bi tagabuni ko bayan ta suratu tagabuni ta zo wata kenan wanda ya taho bayan ta an cuce shi abinda a tagabun a kamo ka ga ciniki kun gane ko to tun da ya zan um, wannan sura ta sauka ita ce mai shekara 63 sannan bayan ta kamun gaza ya zo ya nuna kenan mutuwar annabi ta zo duk wanda ya taho bayan mutuwar annabi ai an yi mai kamun ga <laughs> kun gane ku isharatu li zuhuri tagabun bi wafati sallallahu alaihi wasallam to ba aja ai wato suratul tagabun madaniya ba makiya ba hiya 18 aya aya sha. goma sha takwas ce wa maudu'u har ra'isi a tahadiru an jafa'il ahalwar walad wato eh, tsoratarwa ga jafa'in yaya wato iyali da yaya wala ta hamilu shafaqatu war ra'afatu alaihim ana amalil khairi kada shi zan tausayi ga iyali da tausayi ga yaya shi mutane aikin alheri bin nafsi أو بالمال فهو متشهد كان تقوى كما على شيء دا لدوك يسا فبسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر لله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء To, bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da cikin samai da wanda a cikin da abubuwan da a cikin ƙasa suna tsarkake Allah wa ta bi ma duna man tagaliban lil akthar domin ma yafi yawa abinda abubuwa waɗanda ba su da hankali sun fi yawa duk abinda a cikin ƙasa da cikin sama yana tsarkake Allah lahu mulku samawati wal ardi ubangiji shi adda mulkin sama wato kenan yana da iko akan duk abinda a sama da ƙasa wa tamakkun min tasarrufi kulli shay'in ala hazmi ma arada fil azal kamar yadda ya nufi wala hul hamdu kuma shi ya cancanci godiya a yabe shi kon sanail hasan قدم الخبر في الجملة للدلالة على اختصاص الأمرين به دومين ينون على شيء إيه تنتنت دا ملكي كم شيء إيه تنتنت دا بوديا نهاية الحقيقة وجه حقيقة دون غيره بند وننسى ولأن أصول النعم وفروعها منه دومين دك نعمة دا أصل أصل دا الله يكي زقوا والحمد لله بالحقيقة أشياء كورا كاوا كاوا وني الكيري أصل الهيري نندق الله يكي أشياء الله أدى بوديا حقيقة wa hamdu gairihi inna ma ya kawo min haisu zahiri hali yana yiwa wanda ya ma alkhairi ka gode masa domin ya zan sababi wajen yanin ni'am ala yi wato domin an gudanar da wannan ni'ima ga hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji ko mai iko ne ga dukan komi to ci gaba huwa allazi huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min والله بما تعملون بصير هو الذي خلقكم الله شين يا فمنكم كافر ومنكم مؤمن daga cikin ku akwai kafiri an ka gabatar da kafiri don su sun kafi yawa wa minkum mu'min akwai wanda ya imani fi asali khilqatun ga asalin khalitta sun mai wato ba kun bane sannan kuma ya karbi ku wai ku ya mayar da ku ala zalika bisa ga haka nan wallahu haka nan tsakanin wawu da um, Allah akwai alif wallahu bima ta'maluna basira Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa kun gane to khalaqa samawati فأحسن to khalaqa samawati wal ardi Allah ya halitta samai da kasa bil haqqi da abin da annashi ba nan rance ba rance daga kowa ba kun gane ko wa sawwarakum fa asana suwarakum ya suranta ko kyautata sura ku bai sanya ku kamar maciji kuna jan ciki ba ko kamar jaki ah, abin nan um, um, kawahu hudu iz ja'ala shakal al-adami asan al-ashkal domin ya sanya sifar mutum wato shine sifa wadda tafi kyawu wa ilaihi al-masir kuma zuwa gare shi makoma take waɗannan duka ni'imomin da ya yi muna ne wanda ya kamata mu gode masa saboda shi ya lamma fi samawati يعلم ما wa السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم ما fi samawati الصدور ya lam ma fi samawati ya san abin da cikin sammai kuma ya san abin da cikin ƙasa wa ya lam ma tusiruna kuma ya san abin da kuke koyewa wa ma tu'linun kuma ya san abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne ga abin da a cikin sa cikin zukata ai bi ma fi amil asrar asiran da cikin zukata ya sani wal mutaqadata kana itiqadin mutane na kware ko mugu wa kullu wahidatin min hadhihi al-jumal ko wace daya daga cikin waɗannan jumloli akhasu ma qablaha ta hika abin nan ta kunsa ta kunsa abin da aka gabaninta amma ga ga ma'ana ban daga lafzi kun kun gane kun ga nan da yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir to da yace huwa alladhi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min ya kunsa kuma da yace ya lam ma fi samawati wal ardi wa lam ma tusma tu'linun wallahu alim bi zati sudur ya kusa abinda wadance kowace abin nan wal ityanu biha ala hada shakal yushir bi ihadati ilmihi ta'ala Zakuwa da jumloli wannan bayan wannan kuma ta kunsa abinda ta farko ya nuna cewa ubangiji ya san komi bil kulliyati wal wato ya san abu dukan su kuma ya san abin yanki yankin su wala ya azubu anhu shay'un ba abin da ke nisan ta ga ubangiji min al daga cikin abubuwa walan ma zakara ihadata ilmihi bil kulliyat wal juz'iyat lokacin da ya nuna Allah ya san komi dunkule ko kuma rarrabe wabaka ta'ala al kufar sai ya zargi kafirai li jahalihim bi aqibati al kufri wato domin kafirai sun jahilci akibar kafirci don haka nan sun cancanci a abin a zarge su fa kale ya ce alam ya tuku alam ya tukum naba'ul ladina kafaru min qablu wa bala amrihim wa lahum azabun alim to alam ya takun naba'u allazina kafaru shin labarin waɗanda na kafirta gabanin ku ya ku kafirai bai zo muku min qawli waɗanda sun kafirta gabanin ku labarin su bai zo muku ba fa za ku bala amna sun kafirta sun kaɗanɗani musibar al'amarin su ai uqubata kubrin wato azabar kafircin su duniya wa asalul wabali athqil ana ta shay'un wabil wato mai nauyi wabali wato nauyi wa hiya ka shay'u sakil kama kamar abu mai nauyi su wanda ake gani wa min wabil a athqil al ma'ida in mutun ci abinci mai nauyi ana ce ya ci abinci wabil wal wabil lil matar athqil ko ruwa mai nauyi ana ce masa wabili da Hausa ma wabili ake cewa walahum adha walahum adhabun wa wato kenan an kamar da laihi ko kuma azabar laihi kamar abu wanda ake gani kamar ruwa mai nauyi wato su waɗanda na kafirta gabanin ku ya ku kafiran wannan zamani ba ku san halin su ba yadda sun kai kafirta sun ka ɗanɗani a azabar abin nan kafircin su to kenan wannan tsoratarwa ne kada ku ci gaba abin nan har musibar naku ya same ku kamar yadda ya sami na farko zalika zalika bi annahu kana بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله علي حميد ذلك واتهم وانا ابن da ya same su su kafiran farko bi annahum kana tatihim rusulun bil bayyinati domin manzannin su sun zan suna zo musu da hujjoji bayyanannu don yi imani fa qalu abasharun yahdun nashin mutane ke iya shirye da mu wato abin nan kowane kowane mutum ko waɗanne mutane in annabin su ya zo musu ce shi mutum ke shirye da mu wato kenan mutum bai sai shirye da mu ba in ana so a aiko mala'iki sannan ka ce haduna sun zan shirye da mu ai kun fil damir yayi musu jam'i ka'annahu fi wakatin wahidin kamar duk al'ummomi haka al'adarsu da an tawaye musu wa'azi sai su ce don me mutum zai shiryar da mu littihadi ahwali rusuli domin manzanni duka halin su guda ne hadi ahwali umami kuma halin al'ummomi haka yake annabawa ba su barin faɗin gaskiya wadda Allah ya umarce su da faɗi sannan su ko mutane waɗanda an ka aiko zuwa gare su haka suke wato sai su ce ba su yarda ba don me za a aiko mutum dan uwansu kun gane ko بالتكذيب halin su guda ne da karyatawa bi hujjati anna ar-rasul la yakunu basharan wato hujjaci mutun wato manzo bai zama mutun wa bil gabawati sallimu wa taqadu anna al-ilaha hajaran mai wannan irin tunani na kafirci yace mutum bai iya zama annabi ko kuwa bai iya zama manzo amma kuma ya yarda wato dutse ya zan abin bautawa akwai haukar da ta wuce wannan wallahu ganiyya wa kafaru sai suka kafirta wa tawalla sun kauda kai daga barin imani wasa ganin Allahu an imani Allah ya wadatu bai son imanin su bai karu da komai ba da imanin su ko bai rage ba wallahu ganiyun da khalqi ubangiji ya wadatu bai bukata komai ga halittar shi hamidan kuma hamidun abin godewa ne fi af'ali ga ayyukansa ci gaba زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا عليم وربي لتوعدن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير to za'ama alladhina kafaru waɗanda sun ka kafirta sun riya Allah yi ba ba za a tayar da su ba suna cewa ai in sun mutu ba za a tayar da su ba kul ka ce bala i ana tayar da ku wa rabbi na tsaye da ubangiji na ana tayar da ku la tuba sunna thumma la nabi ma amiltum sannan lalle ana ba ku labari ga abin da kun ka aikata wa zalika Allah yasir kuma tayar da ku da tambayar ku abu ne mai sauki ga Allah wa aminu billahi aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna wa aminu billahi sabuka kuyi imani da Allah kuma kuyi imani da manzon sa wan nuril ladhi anzalna da hasken nan da mun ka saukar shine qur'ani wato kuyi imani da wadannan abubuwa uku ah wallahu ma ta'maluna khabir kuma Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa ci gaba يوم يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار وندخله جنات بسكاب تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم رانا da Allah ke tara ku liyawmin wato cikin ranar taro wato shine ranar kiyama zalika mutagabun wannan yini to shine ranar kamunga wato wanda ya bari bai bauta ma Allah ba nan duniya har ya tafi can to an kamo shi ga cini ya gaban mu'minuna al-kafirin wato kenan mu'minai nan sun za su abin nan za su sun kamo kafirai ga ciniki bi ahdi manazilim domin sai a hada musu gidajensu da matansu na aljanna ba ba mu'minai kun fahimta ko wa ahlihim fil jannati law amanu da sun imani kowa zai shiga aljanna amma ba su yi ba sai a hada nasu da na mu'minnai a ba mu'minnai wato sun kabo su kenan wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa amal salihin aikata aiki na kwarai yukafiranu sayyi'ati Allah zai karkare masa mayagun laifukansa wa yadkhuluhu jannati yana kuma ya shigar da shi cikin gidajen aljanna tajrimin tata tatalan ruwa na gudana daga karkashin ta karkashin su khalidina fiha kuma suna waɗanda an ka kaddara madawwama cikin aljanna ah, zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo wanda an mai girma to walladina kafaru walladina kafaru wa kallabu bi ayatina ulaika ashabun khalidina fiha وبئس المصير والذين wa ودن سنك كافرة وكذبوا بآياتنا كما سنك قرية game da ayoyin mu Qur'ani ulaika ashabun nar wadannan sune yan wuta khalidin fiha suna masu an wadannan suna wadannan kaddara madawama ciki wa bisal masir kuma tirta zamma koma gare su aje suna wajen mutum ma asamin musibati Na min.

ka yi imani da shi kada ka yi hasara to kuma tsoron wani abu kada ya hana ka yin abin da Allah ya ce ma a sami musibatin ila bi wata musiba bata samu ba sai da iznin Allah ai bi qadahi da hukuncin sa fal qudu anil khair saboda ka zama ga rashin yin aikin alheri wa takhallufi an amali albir ko mutun yayi zama ne bai ta aikin ta'a ba gaba wato jahilci ne wa jahalun bi qada'illahi har in mutum na cewa in ni yi abu kaza ina tsoron abu kaza kai ya auku to wannan wawa ne ya manta kenan komi na ga hannun Allah wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah fi qaulihi ga magana shi annal musibata bi qada'i da yace an wato musiba da da hukuncin Allah take ya hadi kalba Allah zai shirye da zuciyar shi ga yin hankuri ga daukar wannan musiba aw li taqaddumi ila amali khair ko kuma Allah zai shiryar da zuciyar shi ya ci gaba bai damu da musibar da zai za ta same shi ba walbir birri mithlu al jihad kama jihadi fi sabilillah wala yakhafu musibatin ba zai ji tsoron akwai wata musiba ba lam katubu Allahu alai domin wanda Allah bai rubuta masa ba wa idza kataba kuma in Allah ya rubuta musiba wala yamna'u hatta khalluhu anil bir ka ya zama cikin gida ka kulle za ta same ka wal qud fil bayti anhu wato zama cikin gida ga rashin fita fawquha alaihi wato um, abin nan da aukuwarta fi halit ta'ati khairun shi ya fi lahu gare shi min an taqa alaihi fi halil masiya wato Allah ya ce kayi to uh, ga ganin ka in ka yi musiba za ta same ka amma kuma Allah ya riga ya rubuta ko ta same ka ko ba za ta same ka ba in ya rubuta za ta same ka ko ka yi ko ba kai ba za ta samu to a same ka kana aikin alheri yahi a same ka kana zaune kana zunubi kun gane ko eh, in kuma ba an rubuta ba za ta same ka ba duk abin duk yadda ka kutsa ba za ta same ka ba kun fahimta ko wallahu bi kulli ka samu lada kenan wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukan komi fa ma amaraka bihi fa alhu abinda Allah ya umarce ka da shi to yi gaugawa ka aikata shi wala ta takhab aqibata kada ka ji tsoron aqibar shi wa ma nahaka abinda ya hana ka kuma fantahi anhu ka hanu daga sa wala ta kashe hasara ta kada ka ji tsoron in ka yi wai za ka samu hasara kun ga na bari wa ati ullah wa ati ullah wa ati fa in fa ala rasulina al al-mubin wati'u Allah wati'u rasul saboda ku yi da'a ga Allah ku yi da'a da manzon Allah kun gani kenan kamar yadda yake wajibi ka bi abinda a zahirin Qur'ani haka yake wajibi ka bi abinda zahirin hadisi abinda annabi ya ce daidai yake da abinda annabi Allah ya ce don an ce ati'u Allah wati'u rasula kun gane ko fa in tawallaitu in kuka kauda kai daga yi masa da'a fala darara babu cutarwa cuta wadda ka kai ga Allah ko ta kai ga annabi wala ba sa ala rasulina kun babu laifi ga manzon mu fi tawallikum in kun ki ba ba abin da ya dame shi ba abin da ya rage shi don ya yi nashi aiki ko kun ka ko abu ku naku ba kun gane ko fa inna ma ala rasul balagul mubin abinda akan manzon mu kawai isuwa i da manzanci isuwa bayyananna ya iyar saboda haka in kun kawo da kai ba ku rage shi da komi ba kun gane ko to ci gaba Allahu la ilaha وعلى الله فليتوكل to sannan ya kwadaitar da muminai ga dogara ga Allah kawai faƙala ya ce Allahu la ilaha illahu Allah ba abin bautawa da gaskiya sai shi la mujida wala mu'udin ba mai samarwa ba mai rasarwa wala ya bi shay'in fil wujudi illa huwa ba mai zakkuwa da wani abu wanda babu shi ya samu illa huwa wa huwa al-amirun nahi shine mai umarni kuma shine mai hali kun gane wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma mu'minai su dogara ga Allah kawai fimtu sali amrihi ga bin umarninsa a winta hayi an nahayi ko ko hanuwa daga barin abin da ya hana wala ya khafu aqibata shay'in min zalika da su ji tsoron karshen wani abu daga wannan walau kana hunaka su su aqibatin ko da ga ganin ku in mutum yayi haka nan akwai wani ah, al'amari mai tsanani wanda zai auku lima amarakumullahu bi shay'in ko wal ah, wato abin nan lama amarakumullahu da akwai wani mugun ah, akiba da ubangiji Allah bai umarce su da wani wani abu ba wala na ko wala ma na an kuma da bai hane su ba inda akwai wata mugun akiba يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا إن الله غفور رحيم to bayan ya nuna mana Allah shine da komi kuma wanda ya kafirta shi yayi hasara sannan ya umarce mu da bin umarninsa galibin musiba inda mutum ya tsoronta game da ya'ya ko ya'ya ko dukiya hmm. Hmm. ko eh, ga jikinka ya ayu halazina amanu ya da na imani inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum daga cikin matanku kuma daga cikin 'ya'yanku akwai wani maki gare ku wanda ke cewa ba bakar ka tafi kada a kashe ka mun kuma mu san marayu ashe ka ne kun gane ko kuma abin uwarsu ta zo tana kuka ina za ka tafi ka bar mu da marayu to ta zan makiyar ka. wato cikin matanku da ƴaƴanku akwai maki gare ku hadarun ku ji tsoron su an tuti kada ku yi musu dafi khallifi anil khairi in dai kun ta san ma aikin alkhairi to duk wanda yace ya hana ku daga cikin ƴaƴa ko cikin mata makin ku ne wal hijrati ko ku sana ku hijira ya za ka hijira ka bar mu nan li shafaqatikum wa don alaihim wa don tausayin ku gare su ka ta ka kihita don tausayi wa yusabbibu lakum al khasaratu al kubra sai su sabbaba muku asara wadda amma mai girma fil akhirati al akhirah wa tadkhulu fil jumlati fi jumlati al um, um, magabunina sai ku shiga cikin jumla wadanda an ka an ka an ka waka wayurwa an ruwaito ana ba'al rijalin wasu maza aslamu sun musulunta min ahli makkata wasu mutanen makka sun musulunta wa an yuhajiru ila sallallahu alaihi wasallam sun kai su hijira fa man ahum azwajun sai matan sun ka hana su wa auladun da ƴaƴan su wa qalu lahum sabarna ala islamikum fala yanzu kan da kun kace kun musulunta mun yi hankuri amma kuma ku tahiba mu yarda ba wato kun ga kenan wanda ba na kwarai ba bai son wani yanzu na kwarai wanda ba musulmi bai san wani musulunta to musulunta da kuka yi mun yi hankuri amma kuma ku tashi ku bar mu ba mu yi hankuri fa ta mu shike da sai suka saurari magana su suka zauna wa kullu hijra sun ka bai hijira hatta sami uwa da sura sai lokacin da sun ka ji wannan hijira sun ka gudu wa rubbama yusabbibu hadha li unasin an yakrahu ahlahum da yawa kuma da an ka faɗi wannan magana kila in ka koma gida ka san kana da wata mata mai haka nan ka ki kai kyamarta Eh, ko ka yi nema ka yi tunanin rabuwa da ita ko ko ya'ya ka yi kokarin rabuwa da su wani sa'an ta'ala wa ba makiyan ku ne haka na abin nan ba saboda haka ku yi ku san yadda za ku mai da magana yawwa inna la kun kun fahimta kun wa in ta'ku amma in kun ka yafe anhum da su fi tasbitihim iyyakum an zalika alkhairi wa ta'um in yanzan sun ka hana ku wato sun ka zaunar da ku gabarin wannan alheri to kada ku yi fushi ku ce to na rabu da ku ba dan sake yake na huta a'a kada ka yi haka nan ka yafe da bi mashaqqati kuma alaihim kun gane ko in kun ka yafe wa tasfahu kun ka kauda kai wa tagfiru kun ka gafarta fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai domin tausayin ku ne har ya dauke su ga yin haka nan to ku kuma kakku wawaye kamar su kun gane ku eh, ka yi magana mai sauki eh? ban ji ba ina ne um, eh, wa wa fa inna allaha ghafurur rahim an zalikal khair wato abin mutallina bi mashaqqati kuna masu illa wato abin da addalili wai kuna jin nauyin rabuwa da su to ci gaba inna ma amwalukum والله عنده أجر عظيم to inna ma amwalukum wa auladukum fitina wato ƴaƴan dukiyoyinku da ƴaƴanku ba komai bane face fitina ne wadda ke kokarin ta shagaltar da ku daga bin abin da Allah ya ce shagilatu an umuril akhirah mai shagaltar da ku daga al'amuran lahira wa antum la tastati'una an tatakhallu anhum ku ba ku iya tsere kan ba ku iya kan ku daga wannan duk kowa a gidansa yana da wannan li ta'alluqi huquqihim alaikum domin su ya ratayu akan ku wa huwa ibtila'un lakum min Allah wata jarrabawa ce daga Allah a gari kana da hankali kun fahimta ko wa in sabartu in kun kai hankali wa amaltumuhum bi khairin kun kai mu'amala da su da aikin alkhairi wa lam yashghilukum an ta'ati lakum basu hana ku daga ta'a Allah ba ku yi lallashi wallahu yajzikum Allah ku sai saka muku musiban ma da abin nan da lallashin da kuke musu ba ku shi ba komi wannan kuma wani alheri ne wallahu indahu ajrun azim Allah wurin sa akwai lada mai girma shi in samu aljanna ashe kun ga wato musulmi in bata masa rai an kai yayi hankuri in da da masa an kai yayi gode duk abin rahama ne ne eh, duk ibada ne to akan kallah eh kenan nan zai shiga bisa ga yawancin hausa sukan samu wani dan uwansu na auren wata mata tana gallaza masa yan hmm. uwansu tare cikin bakin ciki ne mai sakita in eh, ta in ya sake ta ya zama mahaukaci kamar su to abin nan ta rabu da ita sannan ya komo shi dai su kuma su wace ko kuma ya ɗauro wadda ta hita lalacewa abin ka karantar da ita wasu kawo ƙura'ani rabbi tsakani masu yawa ga musan adadin su amma kuma suna tarbo bisa suna kwacewa a'a abin nan sai dai an ga wanda ya dace kwamiti su yi hankuri to ku je ku bar an shi ta wancan waje ku dawo da sauran a ina son kwafi guda to sai kwamiti ya duba sai kwamiti ya duba ba doka ce din bayar ba to ci gaba a samu malamai waɗanda yake ba su iya miskinai eh? a to ai kai ba cewa miskini an kace waɗanda ake ba to fata fattakullah فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون توفتقوا الله من ku ji tsoron Allah gwargwadon ku ai ma mura'atu huquqi anfusikum kun gani ba a cewa yi ibada ko ko ka bi umarni haka kashe kanka gwargwadon iyawarka kun gane ko abin wato kuma ku tsare haƙoƙin kanunku ku tsare haƙoƙin iyalinku wa auladin ku tsare haƙoƙin ƴaƴanku da dukiyoyinku fa inna siyasata hukuhim ala hasbi shari'ati ta'atu lillahi wato in kai ƙoƙarin tsarewar haƙoƙin waɗannan kamar yadda shari'a take gwargwadon hali to wannan aikin da'a ne ga Allah wala tuhmiluha kada ko yadda wannan duk wanda yake bai rikon iyalinsa da kyawawa wai don suna bata shi kuma shi kokarin munana musu to bai bauta mu Allah ba ya samu zunubi game da su hadhihi al-aya muqayyidatun liqawlihi ittaqullaha haqqa tuqatih cikin wata sura an ce ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron shi wa iyayen wannan duka to wannan fassara wannan aya ta fassara waccan wato in kai iyakar gwargwadon iyawarka to kai tsoron Allah haqqa tuqatih ko wani mutum ya saba mu wani kun gane kun don haka na kun ga wanda an ka ba iko Allah ya masa hanya shiga aljanna don da yayi umarni duk kasa su sai su kun gane wasma'u ku saurari ma umartun bihi ko eh, sama kabulin ku saurari abinda an ka umarce ku da shi saurare na bi wa ati'u ku yi wa anfiqu fi da'atillah ku ciyar kuma da dukiyar ku ga bauta ma Allah wannan khairan li anfusikum ya hi zama alkhairi ga kawunan ku wannan ya yakun muqaddar jawab al-amri wa man yuqa shuha nafsi duk wanda yake an saba ya an sa an sa masa ya saba mai rowa kansa domin kowane mutum yana da rowa shi tsare dukiyarsa da tsare ƴaƴansa ya tsare matansa to in ya saba ma rowa kansa fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo masu cin nasara in tuqridullah in tuqridullah qardan hadanan yubaa'if lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun to in tuqridu la ƙaddan hasanan in har ya zan kun ba Allah rance rance mai kyawu domin duk abin da yi na daga cikin dukiyarka ko ka aikata da jikinka rance ne ka ba Allah don zai kawo masa kamako to in kun ka ba Allah in kun ka ba Allah rance rance mai kyawu yudaifu kun zai ribin ya shiga bi ku yuda ifu, yuda ifu na kun wato zai ribin ya muku wato goma har zuwa 700 ko abin da shi yawa wa gafir lakum kuma Allah na gafarta muku ma ya sha abin da yake so wallahu shakurun kuma Allah mai godiya ne ai mujazin ala ta'a yana saka mutum in yayi ta halimu kuma mai hankuri ne ga yin azaba bai saurin azaba alimul gaibi alimul wa hakim alimul gaibi Allah shi an masanin fake wa sharatu da bayyane al aziz kuma mabuwayi ga mulkin sa ko mai hikima ne ko me sai ya shi da hikima to ci gaba akram kallah eh an kawo qur'ani yanzu dan kace za a baro wanda suke da rabu eh kuma malamai ba malamai mm kuma qur'anin ya ce a waje ma ba ruwanka kai ba ka cikin su Allah ka kubata mana karatu. To, bismillahir